Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu taɓo taron manyan ƙasashen duniya su bakwai, mu taɓo halin da ake ciki game da ficewar Birtaniya daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai, za mu shiga Kamaru da Chadi da Nijar da Najeriya, saboda haka sai a sauraro lafiya. Madalla za mu ɗauko wannan shirin ne daga nan Faransa, inda aka gudanar da ƙasaitaccen taron manyan ƙasashen duniya su bakwai masu tunƙaho da komi a duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron mai masaukin baki ya karbi bakin nasa har ma da bakin bazata irin su ministan waje na Iran wanda aka ganshi ya halarci babban taron a wani mataki da ake ganin ya tafi ne don neman goyon bayan kasashe don a matsalan ba ga Amurka ta yi mata sassaucin takunkumi. Ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Ɗaya daga cikin mahimman batutuwan da suka fi mai da hankali a taron shine batun rikicin nukiliyan Iran wanda a baya shugaban amurka da takwaran nasa suka gagarar samun matsaya sai dai daga baya shugaban ya shaida cewar ya samu fahimta daga shugaba macron shugaba macron bai shaida dukkan matakan da yake bi a jiya ba tun kafin jakadan iran ya zo ya faɗa mani da fari dai ban ga muhimmancin hakan ba a wajena don sai an duba tukuna amma da shugaba macron ya faɗa min abin da ke faruwa da ma waɗanda za su zo lokaci da inda za a haɗu kuma ina ganin ya yi ganawan cikin nasara. Shugaba Macron na Faransa ya buƙaci gwamnatin Amurka da ta sanya sassauci a takunkuman da ta kakabawa ƙasar Iran duk da cece kutan da aka yi ta samu kan batun ƙasashen biyu da ke rikici. Tun da shugaba Trump ya yi bayani a fili a lokacin rani ba mu yi wani batu ba kan wasu ƙasashe mun dai yi gwaji ne kan matakai da muke ganin za su iya kai ga yarjejeniya a waɗannan ƙasashe. Don haka muka ɗauki wasu ƙudurori muka aika da tsare-tsare na fasaha sai na samu samu martani daga Zarif cewa zai kawo ziyara a Juma'a bayan tattaunawa ne na yanke shawara daga nan sai na sanar da shugaba Trump. Ayya cewa dai wannan shine karo na farko da aka taba samun ingantaccen fahimta mai cike da nasara tsakanin shugabannin. A taron da shugabannin kasashen G7 sun amince da cin gashin kan Hong Kong kamar yadda yarjejeniyar shekarar 1984 ya shimfiɗa tsakanin Birtaniya da China kana suka yi kira da a samu kwanciyar hankali a boran da ya mamaye birnin birnin na Hong Kong sannan kuma sun amince da kashe dala miliyan 20 don tura jiragen yaƙi da gobara a yankin Amazon na ƙasar Brazil da ke fama da iftila'in gobara. a gaida shamsiya hamza ibrahim daga bisani mun nemi ji daga bakin mai fashin bakin namu dr muhammad bashir talbari mazaunin leeds da ke birtaniya koya yake kallon wannan taro nasu to wannan taron da duk shugabannin sun halatta kuma babban abubuwan da suka kai a wajen wato game da tattalin arziki ne da kuma yadda za a wato ci gaba da hulda tsakanin waɗannan kasashe da kuma bunƙasa harkokin kasuwancinsu. Ƙasar Faransa in ka lura a wannan taron a gayyaci Prime Minister wato ƙasar Iran Mohammed Jabat wanda an yi shi ne don saboda su san hanyoyin da za su bi su kawo ƙarshen wannan cece kuce da ake tsakanin ita ƙasar iran da kuma shugaban ƙasar amurka donald trump kuma ita nan ƙasar burtaniya a prime minister boris johnson ya sami wannan daman ya tattauna da shi shugaban ƙasar amurka a inda wato ya nuna cewa dai burtaniya tana hanyar fita daga tarayyar turai kuma tana abokan kasuwanci ƙasar amurka kuma ta nuna cewa amincewanta na cewa cikin shekara guda bayan cewa din za su iya kulla yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen su guda biyu. Ta bakin Muhammad Bashir Talbari yanzu sai rikita rikitan ficewar Birtaniya daga cikin kungiyar tarayyar Turai. Alhamis din nan da ya gabata ne da Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya sanar da rufe zaman majalisar dokokin kasar har zuwa 14 ga watan Oktoba mai zuwa. al'amarin da ya haifar da zazzafar martani daga mutan kasar da ke ganin dabara ce kawai firaminista johnson ke yi don kada a kawo masa cikas a tsarin sulalewar kasar daga cikin kungiyar tarayyar turai akan wannan har ila yau muka sake tuntuɓan mai fashin bakin namu dr muhammad bashir talbari da ke birtaniyan don jin yadda lamarin yake a'a ba wani sabon abu ba ne dama can wato an saba akwai lokutan da ake gayyatar ita sarauniya ta zo ta yi bayani kuma ta rufe wato sashe na wannan majalisa na wani lokaci don saboda a samu kuma a bude sabon sashe na majalisar wanda shekarun baya ba a yi ba a karkashin prime minister da ta shuɗe wanda ya sa kuma yanzu ake ganin lokaci ya yi da you know, a rufe wannan karni na majalisa na yanzu a buɗe sabo da wato ake gani kamar lokacin ne ah, da aka kawo a yanzu shine ake ta kai. A gaida Dr. Muhammad Bashir Talbari, sai mu za ku kuɗa zuwa Pakistan inda juma'an nan Firaministan ƙasar Imran Khan ya jagoranci dubun dubatan mutan ƙasar don gagarumin zanga-zanga na nuna adawa da ayyukan gwamnatin India a yankin Kashmir. A wani lokaci da waɗannan ƙasashe biyu masu tunƙaho da makaman nukiliya ke hararen juna. Ga Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. jiniyar motocin tsaro da kuma wake na taken kasar pakistan da kashmir ke ta tashi yayin da aka tsaye da harkokin zirga-zirga na wasu mintuna da nuna goyon baya ga zanga-zangar a babban birnin kasar islam abad ne dandazon mutane suka hallara a gaban ginin ofishin gwamnatin kasar inda prime minister imran khan ya yi wa al'ummarsa jawabi tare da daukan alwashin ci gaba da taya kashmir yaƙi har sai an kawo ƙarshen faɗan yanta yankin himalaya tashin hankula dai na daɗa zafi tsakanin ƙasashen biyu masu makaman nukiliya sakamakon umarnin da shugaba modi na india ya bayar na kwace ikon cin gashin kai na wani yankin kasar da ke kashmir zuwa karkashin ikon gwamnatin delhi sai mu miƙa zuwa japan inda aka kammala taron shugabannin kasashen afirka karo na bakwai don raya nahiyar wanda hukumomin japan suka gayyato shugabannin don tattauna yadda za su taimaka mu bi michael kuduson don jin yadda taron ya wakana Shugabannin da suka hallara a Yokohama sun hada da Muhammadu Buhari na Najeriya da takwaransa na Nijar Muhammadu Yusufu sai Alfa Conde na Gini da Patrice Talon na Jamhuriyar Benin da dai sauransu. ko wace irin hulɗa ce tsakanin ƙasashen Afirka da Japan, Alpha Conde shine shugaban ƙasar Gini. Euh, a game da abin da ya shafi su na kamun kifi da noman shinkafa hulɗar da kai tsakanin Japan da ƙasashen Afirka hulɗa ce mai armashi domin ko baya ga taimaka mana da take yi da ƙwararru kuma takan taimaka wajen samar da ƙwararrun ga nahiyar Afirka ya kamata a sani hulɗa ta danganta ne daga gare mu ta yadda abokanan hulɗar nahiyar Afirka ke kare muradun ƙasashensu da kuma yadda suke kare 'yancinsu. Bambancin na zuwa ne a irin halayen da shugabannin nahiyar Afirka ke nunawa wajen kare muradunsu. A shekarar 1993 aka soba wannan taro kuma yake gudana duk bayan shekaru biyar kafin daga bisani a maida shi bayan duk shekaru uku a shekarar 2016 don sukunin tattauna muhimman batutuwa da suka shafi tattalin arziki da ma ci gaban kasashen nahiyar ta Afirka. Amurka. A gaida Michael Kudusan, kada sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. I go talk sai kasar kamaru inda mutane ke ta tserewa daga yankin masu amfani da turancin ingilishi sakamakon barazanar da 'yan aware suke ta yi bayan da aka zartas da hukuncin ɗauri na jagororin nasu wasu su ma ɗaurin rai da rai ga muntari hamisu mai lura da lamurran kasar kamaru da yadda yake kallon halin da ake ciki hakikanin gaskiya mutane sun bar bamin da yawa kuma har kuɗin mota ya karu har kuɗin mota ya karu kaga wajen da ake tafiya ake biyan dubu biyu da ɗari biyar za ka jana biyan kusan dubu shida akan a yi wannan tafiya. kuma a nan ta gefen mu nan makarantu ba sa tafiya saboda yan awara ke ba makarantar da za a harka an raba kasa to kaga da suke so yayin su tafi dole za su tafi da su da wannan kuma eh, shi shugaban yan aware wato sai sai ko ayyuka bi an yi masa ɗaurin rai da rai wanda shi ma ɗaure rai da rai da aka yana ya kusanta wa su zukatun zuciyarsu saboda haka nan su kuma su yadda suna ganin cewa kamaran yaƙi na aka buɗe da su to wannan ya saka matsorata waɗanda suke ganin cewa ba za su iya zama ba yaƙi yanzu an buɗe shi ne sosai dole su bar ƙasa. a gaida alhaji muntar hamisu idan muka shiga ƙasar chadi kuwa su mazan zancen ɗaya ne da na kamaru domin su ma zartas da hukuncin ɗauri aka yi wa mutane 263 da ake zargin 'yan tawaye ne da suka yi kutse daga ƙasar libya suka shiga chadin a watan fabrairu suka nemi kawar da gwamnatin idris dabi itno kafin da taimakon sojan faransa a fatattake su har ma aka kama na kamawa Michael kudusan na da wannan rahoton. Ministan Shari'a na Chadi Jimet Arabi ya bayyana cewa jimillar mutane 267 aka kaba kuma tun a litinin aka zartar da hukuncin ɗauri na tsawon shekaru 20 kan mutane 12 yayin da sauran mutane 231 aka zartar musu da hukuncin ɗauri na tsawon shekaru tsakanin 10 zuwa 15 A cewar ministan shari'an kotun a baya ta zartar da hukuncin ɗauri na tsawon rayuwa kan mutane sama da goma sha biyu da ke wasu ƙasashen waje a bayan idanunsu da suka hada da wani jagoran su Timan Eddimi. Yanzu sai ƙasar Nijar inda wasu rahotanni ke nuna ɗaliban makarantu masu yawan gaske ne musamman daga yankin da magaran zindar. Aka kore su daga makarantu saboda faɗuwa jarabawan zakuɗawa da su mataki na gaba a makarantun da suke karatun. Dudu Rahama mai sharhi ne game da lamburran kasashen Afirka da ke ganin koran ɗalibai daga makarantu a wannan lokaci kuma a ƙasa irin Nijar kuskure ne. Da farko dai gwamnatocinmu na ƙasashenmu ba ɗauki ilimin ba da mahimmanci cewa rishin ilimi yana sawa jinkiri a ci gaban ƙasashenmu. Idan suka bi ƙasashen duniya masu hannu da shuni yadda suke son su sarrafa ilimi a cikin kasashenmu kuma suke biya musu cikin wannan al'amari to za mu shiga cikin wani hali na iyasu wanda ba za mu iya fidda kan ba zuwa gaba waɗannan yaran akwai wani abu da ake cewa in bomb a retardama eh. wato wata masifa ce wadda take da jinkirin tashi lokacin da za tashi ba wanda zai tsaida ta to wai ina laifin yake ne wato ya kamata mu in ka lura ba duk shekarun nan fa ba karatu ake ba yaje-yajen aiki ma yaran ba su da wato sani cikakke ba ba su ilimi mai inganci ba ba a kula ba ba shugabanni ba ruwansu sai wanda ta da dukiyar jama'a ba ruwansu da kula da ilimi sai neman suna kuma da yaudara a cikin tafiyar duka da ake yi hmm. wannan suna shugabannin mu duka abin da suka sa shugabannin mu na afirka hmm. wato bin ra'ayin kasashen turai waɗanda su sun sa 'ya'yansu suna ci gaba mu 'ya'yanmu suna komawa baya. Ta bakin Alhaji Dudu Rahama sai Najeriya mu fara da matsalolin rashin tsaro da ake fama da su musamman na tar hanyoyi ko yin tattaki zuwa gidajen jama'a a tafi da mutum wai don neman kuɗaɗen fansa. Lamarin dai na da ban tsoro domin wasu har cewa suke yi jami'an tsaro abin na nema ya fi ƙarfinsu ne. Dole ne sai an nemi taimakon tsoffin 'yan mazan jiya da fitattun jarumai na gargajiya da ake da su. Alikwara Azare sananne ne amma tsawon wani lokaci sai aka ji yayi shiru saboda haka ne muka tuntuɓe shi don jin ko menene ke faruwa ga Alikwara Azare. Alhamdulillah Alikwara nan nan amma dai an samu matsala rashin lafiya na rashin lafiya na zuciya. Ah, kusan shekara biyu da ta wuce amma yanzu Allah ya bani lafiya amma a yanda likitoci suke cewa a cikin kashi ɗari na aikin zuciyata wato wato da na zuciyata saura 30% amma alhamdulillah da aka shekara ɗaya da rabi na zaune na jarraba tafiya jeji zuwa jeji na farauta saboda testin zuciyata na yi wata uku ina testin muna iya tracking yanzu over 20 kilomita kafin zuciya ta gari. Yayin rashin lafiyar naka, kakan ji yadda ayyukan hasha suka yawaita a sassan kasar kuwa? Ko ina ne har kasar mu, har garin mu, har bayan garin mu. To, kaga ga karfin zuciya a jinya da ta taba ni. Na farko ba da karfi kamar nan ma kamar da zuciyata. Na biyu an sake sun taru sun yawa. da haka sai an yaƙi da su kuma tuntuɓin da nake tararwa daga shekara ashirin da nake wannan aiki a tare tare da hukuma ko mutanen banza a cikin hukuma wanda ba sa kaunar ne ba sa kaunar su je ma na yi a gaida alhaji alƙwara azare kan ba ibilishi ne ba kan ba shaidani ne ba shi ne abin da ka lissafa kana da baƙin aljanu shi kake zama sai ka Sai Katsina, inda su ma tutur sai ka ji bakin labari na 'yan bindiga sun kai ƙazamin hari gari guda su tarwatsa mutane su kama mata da yara ƙanana a tafi da su. A cewar kakakin rundunar 'yan sandan jihar Katsina, SP Gambo Isa, ala tilas sai jama'a an rika taimakawa 'yan sandan. kamar misalin abin da ya faru a karamar hukumar kurfi a wannan kauye na wurma Uh, waɗannan uh, 'yan ta'adda waɗanda suka shigo tunda shigowa suke ta cikin jihar zamfara ta cikin dajin rugu uh, sun shigo cikin wannan gari wannan ƙauye kuma suke musu ta'addanci bacin sun shiga gidaje sun kwashe musu dabbobi mun samu labarin cewa sun ɗebi wasu daga cikin mutanen gari wato mata guda goma sha biyar kuma shi dpo ya zo tare da wannan operation na pop ada suka bi baya suka yi musayar wuta har Allah ya sa su waɗannan mutane suka gudu suke cikin daji kuma a ciki har an samu mata guda goma waɗanda aka dawo da su kuma a hankula wasu da yawa an gansu suna ta dawowa ba wai an sace su ba ne saboda haka mutane su ba mu haɗin kai a fito da waɗanda suke ba waɗannan barayi labari domin su ne babban illa a tare da mu sannan na biyu a gaya mana a ba mu labari wanda yake mai amfani ta bakin sp gambo isa sai jihar yobe inda gwamnan jihar mai malabuni ciroman gujiba ke kokarin ganin an share wa 'yan fansho hawaye don biyan su hakkokinsu don dai su ji daɗin rayuwa bayan ajiye aiki mun nemi ji daga bakin babban sakatare mai hulɗa da manema labarai na gwamnan abdullahi bego ya tsarin yake umarni ne gwamna ya bayar domin a biya ma'aikata da suka yi ritaya a ƙananan hukumomi na jihar Yobe muna da ƙananan hukumomi goma sha bakwai. Kuma lokaci-lokaci mutane da suka kai lokacin ritaya suka yi ritaya. Wasu kuma waɗanda kwana ya ƙare a idan rai ya halinsa kuma ana biyan haƙƙinsu ga mutanen da suka bari a baya wato ko 'yan uwa ko dangi ko kuma 'ya'yaye. To a wannan karo wanda shine karo na talatin da shida da aka ba da irin wannan ah, approval wannan karan gwamna mai girma gwamna ya ba da approval na naira miliyan ɗari uku da sittin da biyar ne ga ma'aikata ɗari biyu da saba'in da tara na ƙananan hukumomi waɗanda suka ajiye aiki saba'in da ɗaya daga cikin wani waɗannan mutane ɗari biyu da saba'in da tara ɗin a Allah ya ya karɓi rayukansu wato sun cika kuma za a biya haƙƙoƙinsu wanda suka kai naira miliyan ɗari da goma ga makusantansu da yayaye misali a sauran ma'aikata kuma daga cikin waɗannan su kuma za a su kusan naira miliyan ɗari biyu da hamsin da hudu da dubu ɗari bakwai da hamsin da shida su kuma su a su kai tsaye a cikin akawun akawun su da na banki. a gaida abdullahi bego ba za mu bar yobe ba sai mun taɓo mazaɓar shugaban majalisar dattijai na ƙasar dr ahmed lawal inda aka sami ambaliyar ruwan sama da asaran gaske kuma tare da rakiyar gwamnan jihar yobin ciro mun guji ba mai malabu ni? Sanata Ahmed Lawal ya tafi garin Unguru yin jaje ga jama'a. Comrade Bashir Sharif Unguru shine mai taimakawa shugaban majalisar dattijan kuma ga abin da yake cewa. mai girma senate president senator dr ahmed ibrahim lawan ya ziyarci al'ummar da yake wakilta a majalisar datta ta najeriya wato arewacin jihar yobe domin ya jajanta musu bisa iftila'i da ya samu al'umma na gobara da ambaliyar ruwa da aka yi a arewacin jihar yobe ida ya ba da makudan kudade domin al'ummar da wannan iftila'i ya faru da su ya rage musu radadin wannan iftila'i. A gaida Comrade Bashir Sharif Unguru. Sai fatakwal na jihar Rivers inda kafofin yada labaran Najeriya ke ta karas da cewa gwamnan jihar Nelson Wike ya rusa babban masallacin Juma'an garin haka siddin da rana tsaka. ga abin da ɗaya daga cikin masu kula da wannan masallaci alhaji yakubu aliyu ke cewa shine an yi bisa ka'ida babu wani abu wanda gwamnati take nema da mu yi ba duk wani ka'ida muna da building plan muna da survey plan muna da komai namu a wannan guri baya da alaka da gwamnati filin na an saye shi kamar shekara kusan goma da suka wuce miliyan goma da dubu ɗari takwas to ya gaya muku dalilin da ya sa ya tura aka rushe So har yanzu dai mu ba za mu iya cewa ga dalili ba, amma mu a namu tunanin muna ganin cewa wani abu ne wanda yake nasaba da kin addinin musulunci. To, wani hali aka ciki yanzu a wurin? Eh, to halin da ake ciki mutane suna cikin kakanika saboda guri ne wanda jama'a suke zuwa da su kowace juma'a. Sannan kuma mu da muke tunanin cewa ana kokari a gina guri an zo an rushe shi lokaci guda to kaga dole mutane suna cikin jimami. ta bakin Alhaji Yakubu Aliyu. Masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur dan mutan kefi. Ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.